a nan ne unguwar taku to ba komai eh ba komai ai ni na ga guri na ga gu a ah, wato ban san cewa zan haɗu da ke ba ai da ban yi kyautar mota ta ba sai da na ɗauki mota ta na bayar kuma gashi muka haɗu da ke ai can na je na ɗan na ɓata lokaci na a wajen wata guduma wata tsohuwar guduma ga miki to yanzu gashi Allah ya haɗa mu haka ne Allah ya sa yanda saurayin Nafisa yake kai ma haka kake ah, ah, haba ai karkita da hankali. ai magana saurayin Nafisa da ni ai komai namu da zuciyarmu da mu, da hada-hadarmu da son kyauta duk ɗaya muke da saurayin Nafisa kawai kamanninmu ne sha bambam <laughs> <laughs> karki ji komai to ina so ka sa a ranka kamar yadda ka ga Nafisa tana cin saurayi yawa ni ma haka nake son ka to shikenan zuciyata <laughs> kuma karki ke san wani abu ai yadda kike son ki juya ni ai haka zan koma da abin da kike so shi nake so a cikin raina mm, shikenan ai ni ba da man dauki dan barawo <laughs> tun da Allah ya sa muka haɗu da ke muka yi ka katibin kika haɗu da ni na haɗu da ke to za ki ga kyauta tan tagariyarta an gama ai haka ake so an gama ni zan koma bari in dan miki wani sai alewa wannan kin sai alewa duk <laughs> haba to kuma ina abin yake ai wannan ki sai alewa sai kin kuma karo na biyu to na gode yanzu sai dawo ai ko gobe kika ce na dawo kwar gidan nan wala zan dawo da abin da kike so yadda kike so ki juya na haka dan juyu yadda kika san waina a gurin mai dana waina ka rinka juya na haka za ki juya ni to na gode an gama an gama eh, sai kin ji ni an gama danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa